radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dijirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na labaran wasanni bayan sa akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda suna jiran abin da za a saurare da allah amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu ware Assalamu alaikum yau litinin 23 ga watan mayan shekara ta 2022 wanda ya daidai da 22 ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya. masu ware kun san cewa shekaru 400 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan mayan shekara ta 1618 aka fara yakin ɗariƙun kiristoci na tsawon shekaru kimanin talatin a ƙasashen turai bayan bayanan ɗariƙar protestant a ƙasar jamus a farkon ƙarni na goma sha biyar miladiya mabiya ɗariƙar katolika suka fara tunanin cewa sabuwar ɗariƙar ta protestant za ta kawo baraka a tsakanin mabiya addinin kirista a ƙarƙashin shugabancin papa roma a shekara ta 1618 yaƙi ya ɓarke tsakanin ɗariƙun biyu kamar kuma yaƙin ya haɗa da wasu yankuna na ƙasashen turai inda kasashen faransa sweden da denmark suke goyon bayan protestant sai kuma kasashen jamus da roma suke goyon bayan mabiya ɗariƙar katolika bayan zubar da jini mai yawa daga ƙarshe dai an yi sulhu tsakanin su a shekara ta 1648 daga nan kuma wasu mutane suka fara yin watsi da malaman addinin kirsa a ƙasashen turai inda aka fara samun masu ra'ayin yanci da kabilanci da kuma waɗanda babu ruwansu da addini. masu da kokon san cewa shekaru 700 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan mayan shekara ta 1915 italiya ta shiga yakin duniya na farko ba tare da wani dalili ba inda italiya ta afkawa kasar austria da yake bayan kuma ta buɗe wani yakin da daulolin da ke karkashin dolar usmaniya a cikin nahiyar turai italiya da ta shiga yakin duniya na farko ne domin neman suna da kuma ɗauka kanta a tsakanin ƙasashen turai amma kuma da ƙarshe babu wata riba wadda ta samu a wannan yaƙi maimakon haka ma shigar ta yaƙin na duniya ya yi sanadiyar kashe mutanen ƙasar kimanin dubu ɗari bakwai daga ƙarshe masu aure kwakwan san cewa shekaru 25 da suka gabata rana irin ta yau farfesa ahmad farsa fitaccen masanin ilimin tsirrai ɗan ƙasar iran ya rasu an haifi farfesa ahmad farsa a garin taran wanda yake ƙasar iran a shekara ta 1907 ya yi karatu a birnin tehran daga nan kuma ya tafi jami'ar ren wadda take kasar faransa inda ya karanci ilimin sanin tsirrai inda kuma ya digirin digirgir a kansa ya gudanar da ayyuka da dama a kasar faransa a wannan bangare bayan rubuce-rubuce na tarin littafai daga bisani farfesa ahmad ya dawo iran inda ya ci gaba da zama a kasar da kuma ya kafa babbar cibiyar bincike akan ilimin tsirrai a birnin tehran shi ne rubuta littafin ilimin sanin tsirrai mai suna flood lorraine cikin harshen faransanci wanda aka tarjama shi zuwa harsuna daban-daban na duniya kamar da kuma yanzu cibiyar da ya kafa a birnin tehran masu bincike a fagen ilimin tsirrai suna ci gaba da amfana da ita daga cikin kasar ta iran da ma kasashen duniya radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 da 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 ministan harkokin wajen kasar iran ya ce iran din tana ci gaba da kara faɗaɗa alakar ta da kasashen nahiyar afirka bangaren wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta lashe gasar premier tons kuma ga labaran da ke ministan harkokin wajen kasar mali abdullah diop ya ce kasarsa ba tana cikin halin ƙiyayya da gaba ne da kasar faransa ba kuma ba ta rufe kofar tattaunawa da ita ba yana mai nuni da irin yarjejeni na haɗin gwiwa na soji tsakanin ƙasar mali da aka kulla da ƙasar rasha ministan harkokin wajen ƙasar ta mali ya jaddada cewa rigima da faransa rigima ce ta siyasa wanda kuma mali ba ta buƙatar hakan diop ya bayyana hakan ne a wata hirar da ya da kamfanin dalancin labaran sputnik na ƙasar rasha inda bayyana cewa ba mu rufe kofar tattaunawa da ƙasar faransa ba abinda mali take bukata dai shine faransa ta mutunta 'yancin kasar akan haka ya ce mali ba tana cikin halin ƙeya da faransa ba ne abinda malin take bukata dai daga faransa shine mutunta 'yancin ta da kuma mutunta juna tun a ranar asabar ta gabata ce da minista harkokin wajen kasar ta mali ya fara gudanar da wata ziyara aiki a birnin moscow da kasar rasha inda aka rataba hannu akan yarjejeniyoyi daban-daban tsakanin gwamnatocin malin da rasha akan lamura da suka shafi siyasa tsaro cinikayya tattalin arziki da kuma makamashi ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya ce gwamnatin iran din tana ci gaba da faɗaɗa alaƙa da kasashen nahiyar afirka abdullahian ya bayyana haka ne a yan wata ganawa da candid zilami mataimakiyar ministan harkokin wajen kasar afirka ta kudu a birnin tehran a ranar jiya lahadi jami'ar ta afirka ta kudu ta iso birnin tehran ne tare da wata babbar tawagar kasar afirka ta kudu domin tattauna mutum taron kwamitin haɗin gwiwa na siyasa tsakanin iran ɗin da afirka ta kudu wanda za a gudanar a nan gaba ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya ce gwamnatin ƙasarsa tana da mahanga ta musamman dangane da ƙasar afirka ta kudu da ya kara da cewa babu wani shamaki a tsakanin ƙasashen biyu ta fuskar dangantakar da ke tsakanin su ya bayyana dangantakar ta haɗin gwiwa tsakanin afirka ta kudu da iran da cewa alaƙa ce ta tarihi ita ma'ana ta ɓangaren mataimakiyar ministan harkokin wajen ƙasar afirka ta kudun ta bayyana cewa ziyarar tata a kasar irin tana da matukar muhimmanci kuma suna da shirin daukar shawarwari na siyasa na haɗin gwiwa wanda za a gudanar a tattaunawa da za a yi a tsakanin irin din da kuma bangaren afirka ta kudu a birnin pretoria nan gaba to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran wata kotun isra'ila ta yanke hukuncin daurin shekaru biyar akan fursunonin da suka gudu daga gidan kaso da isra'ilan take tsare da su ta hanyar gina rami na ƙarƙashin kasa wanda falasinawa suke musu kirarin fursunonin ramin yanci anata bangaren kuma hukumar kula da harkokin fursunonin ta falasinawa ta bayyana a cikin wata sanarwa ta fitar akan cewa wannan hukunci na isra'ila babu adalci a cikinsa a bangaren lauya hanan khatib daga hukumar kula da harkokin fursunonin falasinawan ta bayyana cewa ma'aikatan tsaron isra'ila ba ta son jin wani abu daga bangaren fursunonin su shida kuma wannan abun bakin ciki ne amma fursunonin sun tsaya kai da fata wajen yin fitali da hukuncin tare da shan alwashin kalubalantarsa fursunonin shida dai sun fice daga gidan kasan isra'ila ne ta hanyar gina wani rami a watannin da suka gabata wanda daga bisani kuma isra'ilan ta kama su a bangaren wasanni kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta lashe gasar premier ta ingila bayan da ta doke aston villa da ci uku da biyu aston villa shi dai ta fara zira kwallaye guda biyu tun a zagayen farko domin kuma da ƙarshe dai manchester city ta doke ta da kwallaye uku manchester city ta kammala gasar da maki 93 sai kuma liverpool da take bai mata da maki 92 chelsea kuma tana da maki 74 sannan tottenham tana da maki 71 to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin mu inda zan fara da shirin nan na labaran wasanni labaran matasa da sauran masu shara wasanni da jiki assalamu alaikum mu da raka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni wanda a cikin sa mai kawo kamar labaran wasanni da suka shafi gashin nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu yasan ci tare mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da kamanta na di a bisa faifai. to madalla zuwa bar mu shiga cikin kwarai shirin inda zamu mu leƙa nahiyar afirka a cikin wannan makon da muke bita ne aka buga wasan karshe a gasar kwallon kafa ta cin kofin confederation na afirka inda kungiyar kwallon kafa ta rs barkane ta ɗauke kofi bayan ta lallasa orlando pirates da ci biyar da hudu a wasan bugun da kai sai mai tsaron gida da suka yi bayan da aka tashi wasan kunnen doki ɗaya a filin wasa na a Fabio da ke jihar Oyo a Najeriya. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Flying Eagles ta Najeriya ta doke Benin Squares na Benin da ci uku da ɗaya gasar cin kofin wafu B ta 'yan ƙasa da shekaru ashirin da suka buga birnin Niyami na ƙasar Nijar. Dan wasan ƙwallon kafa na Najeriya Ibrahim Muhammad shine ya ci wa Najeriya ƙwallo da misalin minti sha biyu da fara wasa. Sai kuma tololo pe Ojo ya ci wa Najeriya ƙwallaye guda biyu hakan ya sa har aka kammala wasan abokiyar karawa ta tabbata iya farke cin da aka yi mata ba dukkan tawagar wasan kasashen najeriya da benin din sun yanki cikin halartar gasan kwallon kafa cin kofin afirka na yan kasar shekaru 20 da kasar masa za su dauki bakunci inda su ci nahiyar afirka shiyar b a gasan ita kuwa kasar burkina faso ita ce ta zo ta uku bayan da ta fitar da kasar ivory coast a wasan da suka buga hukumar kwallon kwando ta duniya fiba ta yi barazana na dakatar da najeriya daga buga wasan kwando na duniya baki daya biyo bayan da matakin da najeriya ta sanar cewa ta dauka na dakatar da kungiyar kwallon kwando kuma tawagar kwallon kwando ta kasar baki daya daga halartar duk wani gasar na kwallon kwando da za a yi tsawon shekaru biyu hukumar ta fiba ta ce matukar najeriya ta aiwatar da wannan shiri da take son yi to ko shaka babu za ta kakaba matakan kumi inda za ta hana ta halartar duk wasu wasanni na kwallon kwando da za a yi wanda za a yi a shekara ta 2024 da kuma wanda za a yi a shekara ta 2025. To yanzu kuma da zango a nahiyar Asiya inda za mu fara da kasar Iran. Tawagar mata Iraniyawa ta hukumar sun ɗauki kofi a wasan da suka cin kofin Asiya da gudanar a kasar Kazakhstan. wato tawagar iraniyawa mata da suka halarci wannan gasar sun halatta ne da wakilai guda shida inda tawagar samu lambar yabo ta zinariya guda daya ta azurfa guda hudu sai kuma ta samu ta gulla guda daya. Iran ta shiga wannan gasar ne a bangarori daban-daban har guda shida a cikin wasan. Ƙungiyar kwallon wasan raga na ƙasar Iran ta ɗauki kofi a gasar kwallon raga ta maza da aka gudanar na Asiya. wannan shine ne na takwas da iran take cin nasara wurin ɗauke wannan kofi a gasar kwallon raga da aka gudanar ga kaɗan daga cikin wasan da za a buga a gasar kwallon firimiya na ƙasar iran da ake bugawa na mako 29 inda a gobe talata an allah ya kai mu ƙungiyar kwallon kwata nafsin suleiman za ta kada da sana'ati nafta abadan sai zuba hanta kece raina sajima zandaran yayin da fula ta kece raina da sifahan sai kuma tarakto takara da Fajr Sifosi. Ƙungiyar kwallon kafa ta Fesfolis za ta kara da Shara Kudro Mashad yayin da Misar Sanjani ta kara da isiklal sai Aluminium Arak ta kara da Pekan yayin da Havadar za ta kece Reni da Gulgahar Sirjan. To yanzu dai a ƙasar Iran kungiyar kwallon kafa ta isiklal ita ke kan tebur da maki 64 sai kuma Sefahan da maki 55 a matsayin ta biyu yayin da Fesfolis ke da maki 54 a matsayin ta uku. To madalla ma saurare bari mu karkare shirin namu da nahiyar turai inda za ku cewa dan wasan Manchester City Kevin da Boni ya lashe kyautar gwazon dan wasan gasar Premier League na wannan shekara. Haka kuma takwaransa Philip podin ne matashin dan kwallo da aka karrama a babbar gasar ta mola ta Ingila ta kakar bana. deboni ya ci kwallo goma sha biyar ya ba da bakwai aka zura a ragara a bana. wanda city take mataki na ɗaya kafin buga karawar ƙarshe a ranar lahadi da ta gabata dan wasan gaba na faransan german kelin mpepe ya sake cin yarjejeniya da ƙungiyarsa don tsawaita zamansa an sha alakanta ɗan wasan mai shekaru 23 da haihuwa da kuma real madrid amma yanzu ya amince tsawaita zamansa a birnin paris da zakarun league na ɗaya Mpepe zai sanya hannu kan yarjejeniya mai gwabi ta tsawon shekara uku a PSG. Har yanzu bai saka hannu kan yarjejeniyar ba, amma ana ganin PSG za ta sanar da hakan yayin da suke buga wasan karshe na Mets a yammacin Asabar da ta gabata. A bangaren wasan Premier League na Ingila kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ce da uku a saman tebur sai Liverpool mai bi mata da maki 92 yayin da chelsea kuma ke bi mata a matsayin ta uku da maki saba'in da hudu to masu yaso da kancin lokaci ya zama wajibin jalin zamun shirin a nan gan lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki amma a tarbe mashi na gaba domin jin mu ɗauki wasu al'adun labaran amma kafin na amma din wanda suka tallafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato wwwtcb 1ng a huta lafiya. to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cinsa mai muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Yau shirin namu ya gato muku Ali Bahadur Nazari ne domin jin irin wakar da ya ke ɗauke da ita don masu iya magana cewa waƙa a bakin mai ita tafi daɗi ya saurari lafiya. پیکرانه ها سفر کن از تو آینه هستی من از تو ای همه مستی من از تو شی به سویم دوباره بشنوی سرودم جوانه میزند به مستی نوای نیز بودم آه جوانه میزند به ستاره بودم ای همه مستی من از تو کن ای همه مستی من از تو آینه هستی من از تو ای همه مستی من از تو آینه هستی من از تو madalla da kai Ali Bahadur nazari a cikin wannan waka da gabatar da fatan masu sun gamsu kuma sun ji daɗin wakar da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. و عطر خرم دنگن دماخم این نالم و شولی چراخم کم تنسان to da wannan zamu karkare sai Allah kai mu can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amudadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya